na muryar jamhuriyar musulunci ta iran ke magana farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha sha shida, dubu bakwai da biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalubo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar takwas, tara da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida, sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na farko a safiyar yau talata da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin. Da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Da farko za mu fara da cikakkun labarin duniya ne sannan mu karkar shirin namu da shirye-shiryenmu ne da kullum don haka sai a gyara zama domin sauran labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa jamhuriyar Musulunci ta Iran tana neman ƙarfafa haɗin kai da 'yan uwantaka da ƙasashen makwabta. jamhuriyar musulunci ta iran ta sha alwashin mayar da martani cikin gaggawa kan duk wani kasadan da 'yan sahayuniya da amurka za su dauka kan kasarta. tawagar jiragen saman yaƙi da dama ne suka kai munanan hare-hare kan sassa daban-daban na ƙasar yemen a jiya litinin yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Shugaban ƙasar Iran ya jaddada cewa jamhuriyar Musulunci ta Iran tana neman ƙarfafa haɗin kai da 'yan uwantaka da ƙasashen makwabta. Shugaban ƙasar Iran Masoud bazashkiyan ya jaddada cewa babban burinsu shine neman ƙarfafa haɗin kai da 'yan uwantaka da makwabtansu kuma ba su ɗauke da ƙiyayya a kansu. shugaba Fazaskiyan a jawabin da ya gabatar a gaban taron majalisar ƙwararru masu zaben jagoran juyin halin musulunci a Iran a jiya Litinin ya jaddada wajabcin kiyaye haɗin kai da haɗin kai a cikin ƙasar da dukkanin al'umman ƙasar da dukkanin al'umman musulmi yana mai cewa tare da haɗin kan ƙasa za su iya magance dukkanin matsalolin cikin gida. sannan ya kuma yi kira da a kaucewa duk wani matakin da zai kawo cikas ga wannan haɗin kai tare da ɗaukan hanyar kawo sauyi a maimakon faɗa da juna shugaba fasashiyani ya ci gaba da cewa al'ummun da ke rayuwa a wannan ƙasa ko da wani irin ƙabila ne ko jinsi ko kuma imani suna da haƙƙin gudanar da mu'amala akan tubalin gaskiya da 'yanci. na yin adalci da kuma samun adalci daga gwamnati. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi Allah wadai da zaluncin 'yan sahayoniya a kan ƙasar Yemen. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail baka'i ya yi kakkausar suka kan harin wuce gona da iri da sojojin Yahudawan sahayoniya suka kai tashar jiragen ruwa na Hudaida da sauran ababen more rayuwa a ƙasar Yemen. yana mai bayyana hakan a matsayin babban laifi da kuma keta ka'idoji da dokokin ƙasa da ƙasa a cikin bayaninsa da sanyin safiyar yau talata baka'i ya yi nuni da cewa hare-haren da 'yan sahiyoniya suka kai kan tashar jiragen ruwa da masana'antu da kuma wuraren zama a ƙasar yemen ana aiwatar da su ne tare da goyon baya da kuma taimakon amurka ya bayyana waɗannan hare-hare a matsayin cin zarafi da kare doka da kuma keta ka'idojin yarjejeniya ta majalisar ɗinkin duniya dangane da mutunta 'yancin kai na ƙasa da kuma iyakokin ƙasa ya kuma yi kira da a haɗa kai da ɗaukar ƙwararren matakai na ƙasa da ƙasa da ƙasashen yanki domin daƙile kashe-kashe da ɓarna da amurka da yahudawan sahiyoniya suke yi a ƙasashen musulmi. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya jaddada cewa hanya ɗaya tilo ta hana yaɗuwar rashin tsaro a yankin ita ce dakatar da kisan kiyashi da laifukan da yahudawan sahiyuniya suke yi a gaza da kuma kawo ƙarshen rashin hukunta masu aikata mugan laifuka a yankin jamhuriyar musulunci ta iran ta sha alwashin mayar da martani cikin gaggawa ga duk wani katsalandan da 'yan sahayuniya da amurka za su ɗauka kan ƙasarta jakada kuma zaunannen wakilin jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya amir sa'id irawani ya jaddada cewa duwani kasadan harin soji da amurka ko wakiliyarta gwamnatin 'yan sahayuniya za su ɗauka to kuwa wani mataki ne da ya saba 'yancin kai ko cikakken amincin iran ko kuma muhimmin muradun ƙasa na jamhuriyar iran to za a mayar da martani cikin gaggawa da ya dace kuma halastacce wannan dai ya zo ne a cikin wata wasiƙa da amir sa'id irawani jakada kuma wakilin dindindin na jamhuriyar musulunci ta iran a majalisar ɗinkin duniya ya aike wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da shugaban kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya evangelos c sirri dangane da barazanar da zargi da firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya yi kan iran irawani ya kuma jaddada cewa zai so ya ja hankulan shugabannin majalisar ɗinkin duniya da kuma hankalin mambobin kwamitin sulhun majalisar zuwa ga wani gagarumin keta dokokin ƙasa da ƙasa da yahudawan sahayuniya suke aikatawa. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Tawagar jiragen saman yaƙi da dama ne suka kai munanan hare-hare kan sassa daban-daban na ƙasar Yemen a jiya Litinin. Kafin yaɗa labaran ƙasar Yemen sun ruwaito a jiya Litinin cewa. wata tawagar jiragen saman yakin amurka da na haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai munanan har-hare kan yankuna daban-daban na ƙasar yemen da suka hada da gundumar beji da wasu wurare a gundumar alhudaida da ke yammacin ƙasar ta yemen da kuma gundumar sinjar da ke birnin sana'a ma'aikatar lafiya ta ƙasar yamen ta sanar da cewa mutane ashirin ne suka jikkata sakamakon hare-haren bama-bamai da aka kai kan masana'antar siminti na beji da ke gundumar alhudaida a nata ɓangaren tashar talabijin ta goma sha biyu ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta nakalto wani jami'in gwamnatin isra'ila na cewa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ƙaddamar da farmaki kan ƙasar yemen a matsayin mai da martani ga hare-haren makamai masu linzami da yemen take kaiwa filin jirgin sama na bangoriyo inda ya ce jiragen yakin gwamnatin haramtaccen ƙasar isra'ila talatin ne suka shiga cikin kai hare-haren da aka kai yemen tashar talabijin ɗin ta ƙara da cewa amurka ta yi ruwan bama-bamai a birnin sana'a sannan haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai hare-hare kan hudaida tana mai jaddada cewa hare-haren da isra'ila ta kai wa ƙasar yemen na haɗin gwiwa da amurka ne kuma netanyahu shi ke sa ido kan hare-haren Falasɗinawa fiye da hamsin ne suka yi shahada yayin da wani adadi da dama suka jikkata a hare-haren da sojojin mamayar Isra'ila suka kai kan zirin Gaza a jiya Litinin ginin mazaunin ginin mazauni da mamaya ta nufa a unguwar Alkarama da ke arewacin Gaza. Rahotanni sun bayyana cewa fiye da Falasɗinawa hamsin ne aka yi aka yi musu suka yi shahada wasu adadi dama kuma suka jikkata sakamakon hare-haren da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kaiwa kan yankin zirin gaza na falastinu daga cikin hare-haren har da hare-haren da jiragen mamayar isra'ila suka kai kan wani gini mai yawan jama'a a unguwar alkarama da ke arewacin zirin gaza wanda ya yi sanadin kisan kiyashi kan mutane da suke ciki har da mata da ƙananan yara kimanin ashirin da kuma fararen hula da dama a wani labarin kuma falasinawa a yankin alkarada da ke arewacin zirin gaza sun farka da wani sabon kisan kiyashi da jiragen saman yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi bayan da suka kai hari kan wani ginin fararen hula lamarin da ya sanadiyar shahadan falasinawa da dama da jikatan wasu na daban a tsakiyar daren jiya ne jiragen yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila suka kai hare-hare kan wani gini mai hawa uku inda suka yi sanadiyar shahadan falasinawa kusan ashirin kuma har yanzu ba a gano wasu gawaki ba ƙarshen labarun duniya kenan. da la yanzu kuma ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su na yau da kullum wato sharhin bayan labaru sannan shirin kokun san sannan shirin duniyar mu a yau sannan tarbiyyar iyali da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. Bismillah ar rahim Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da haka. sharhin ba labarunmu zai magana dangane da bunƙasar tattalin arzikin iran duk tare da takunkuma tattalin arziki masu tsanani wa'anda ƙasashen yamma musamman amurka suka ɗora wa juna musulunci ta iran wanda ni tahir amin zan karanta a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar amurka take barazanar za ta hana sayan ɗanyen man fetur daga ƙasar iran kwata-kwata sannan take barazanar za ta farwa ƙasar da yaƙi saboda shirinta na makamashi nukiliya sabbin rahotanni sun bayyana cewa iran tana gaba a fitar da kayakin kasuwanci zuwa ƙasar china sannan ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan kaji da sauran tsuntsaye kamfanin dilancin labaran pars news na ƙasar iran ya bane cewa yawan ɗanyen man fetur wanda ƙasar iran take sayarwa ƙasar china kaɗai ya kai ganga miliyan 1.8 a kowace rana a cikin watan mayan da ya gabata na wannan shekara ta 2025 labarin ya kara da cewa ƙasar iran a halin yanzu tana sayarwa ƙasashe 110 kayakin abinci na halal wanda suka hada da nama da sauran kayakin abinci na dabbobi kuma ita ce na tara a duniya wajen samar da ƙwan tsuntsaye a wani labarin kuma yankin ciniki mara shinge na aras da ke arewa maso yammacin ƙasar iran ya samar da kudaden shiga ga kasar wanda ya kai dala amurka miliyan 200 a shekara ta 2024 da ta gabata hadi mukaddam zade shugaban yankin ya bani cewa yankin nasa ya samar da kudaden shiga har dala amurka miliyan 200 a arewa maso yammacin kasar kuma kudaden shiga da aka samu daga kasar azerbaijan kadai ya kai dala amurka miliyan goma sha daya a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labaran pars today a gefen kasuwar baje koli na iran expo 2025 wanda aka kammala a nan tehran a makon da ya gabata mukaddam zade ya kara da cewa yankin ciniki marasa shinge na aras ya fi muhimmanci a kan sauran yankuna irinsa a nan ƙasar iran saboda yawan wuraren yawon bude ido da kuma shakatawa da yankin yake da su a ɓangaren sayar da kayakin abinci wanda ake kira halal kuma shine wato kayakin da iran take fitarwa zuwa ƙasashe kimani goma a duniya kuma take gasa da wasu ƙasashen duniya wajen sai da su darakta mai kula da wannan bangaren ya ce kayakin abinci na halal wanda suke fita da kasar iran suna zuwa kasashen malaysia singapore kasashen yankin tekun farisa arewacin afirka da sauransu ya ce a yankin dai kayakin abinci daga kasar iran suna shiga kasashen iraki turkiya haɗaɗɗen daular larabawa afghanistan rasha da wasu kasashen turai sannan shugaban kwastam na yankin jalf ya bane cewa a watan da ya gabata kayaki abinci na kimanin dala amurka miliyan 8.5 ne suke fita daga kofar fitar da kayakin kasuwanci a yankin a watan da ya gabata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata shida ga watan man shekara ta 2025 wanda ya daidai da takwas ga watan zulka'ada na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ku kusa cewa shekaru 165 da suka gabata a ranar irin ta yau wato shida ga watan mayu na shekara ta 1859 Alexander Humboldt wani masanin ilimin geografiya ɗan ƙasar jamus ya rasu yana da shekaru 90 a duniya an haifi alexander shekara ta 1767 a birnin berlin sannan kuma ya fara bincikensa ne akan neman sanin yadda duniya take wani binciken dai shine kai shi ga ƙasashe daban-daban da gaske har da kasashen nahiyoyin amurka da kuma asiya bayan dawowarsa kasar jamus ya shiga ya rubuce-rubuce akan abubuwa da dama waɗanda ya iya ganowa sakamakon bincikensa a littafi wanda ya kai mujalladai guda biyar alexander ya asasa cibiyar ilimin bincike ta ƙasa da ƙasa a jamus wadda kuma ta ci gaba da gudanar da ayyukanta na tsawon shekaru inda halin yanzu ake amfani da abubuwa da dama na ilimin ƙasa wanda wannan cibiya ta iya ganowa a bangare daban-daban na ilimin sanin ƙasa a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah ruhullah kamal wandi wani babban malamin addinin musulunci ya rasu ya yi karatu a birnin gwamnan iran sannan kuma ya zama ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda ake koma zuwa gare su tun bai wuce shekara hamsin a duniya ba bayan haka kuma ya koma garin horam abad na kasar iran ɗin inda ya ci gaba da karantarwa da kuma tarbintar da ɗalibai da kuma rubuce-rubuce na littattafan addini har zuwa ƙarshen rayuwarsa ya rasu yana da shekaru 63 a duniya an kuma bizne gawarsa a hubarin saida fatimatul masuma wanda yake birnin kum masu saurare ko kun san cewa shekaru 142 da sa gabata a rana irin ta yau shida ga watan mayu na shekara ta 1882 robert koch masanin ilimin halitta ɗan ƙasar jamus ya sanar da gano kwayar cutar nan ta tarin fuka daga baya farfesa koch ya samu hanyar ware wannan kwayar cuta wanda take da juriya idan aka kwatanta da sauran kwayoyin cuta wanda kuma za ta iya boyewa a cikin wata kusurwa na tsawon shekaru sannan kuma ya zama aiki mai matukar wahala a iya tantance yadda cutar take yin illa a cikin huhu dan adam tana yin tasiri matuka wajen raunata huhu da kuma yin tasiri ga garkuwar jiki da sanya shi rauni bayan gano wannan cuta da kuma sanadin tarin fuka farfesa koch ya gano kwayar cutar kwalara ta hanyar tafiya kasar masar da india a cikin shekara ta 1906 ya kuma kirkiri actozil kan cutar zazzabin ciwon sauro wanda ya kama da queen koch wanda an haife shi ne a ranar 11 ga watan disamba na shekara ta uku a kasar jamus ya rasu a ranar 27 ga watan mayu na shekara ta 1910 sannan kuma ya lashe kyautar nobel a shekara ta 1905 robert koch babu shakka shine masanin ilimin kwayoyin cuta mafi girma wanda ya shahara a nahiyar turai bayan lewis pesta wanda ya samar da penicillin da kuma wasu muhimman aika waɗanda ya yi na ci gaba ta fuskacin kimiyya wanda ba za a taɓa mantawa da shi a tarihi ba masu saurare ko kun san cewa shekaru 758 da suka gabata a rana irin ta yau takwas ga watan zulkada na shekara ta 688 bayan hijira Sheikh Dini Ibrahim bin Buzurgmeher bin Abdulkaffar Iraki Hamdani ya rasu wanda babban malami ne kuma marubucin baitukan waƙoƙi na adabi fahruddin ya shahara matuƙa ta fuskacin rubuce-rubucensa da kuma tafiye-tafiye. Ya fara tafiya zuwa ƙasar Indiya tun yana da shekara goma sha takwas a duniya, inda ya zaɓi ya yi wa manyan shehunai na wannan lokaci masu tasiri hidima, sannan kuma ya zaɓi tafarkinsa na karatuttukan addini. Bayan wasu shekaru ya shiga kotun shak Sadaruddin al a Kunya da ke ƙasar Indiya, inda ya rubuta littafin lama'at a ƙarshen rayuwarsa iraki ya yi tafiya zuwa ƙasar masar da sham inda ya rasu kuma aka binne shi a kusa da kabarin muhyiddin ibn al-arabi a birnin damascus fadar mulkin syria a lokacin rayuwarsa ya yi rubuce-rubuce a bangare daban-daban musamman ma a bangaren adabi wanda dukkanin rubuce-rubucensa ya yi su ne a cikin baituka na waka sannan kuma an tattara wasu daga cikin littafan da ya rubuta ɗin a cikin wani diwani nasa wanda yake magana a kan adabi ba ga kuma wannan babban malami wanda ya shahara ta fuskacin nazarin ilimin sufanci tabbas ya shahara a bangaren irfani sannan kuma ya rubuce-rubuce a wannan bangare wanda da dama daga cikin malaman irfani da suka biyo daga bisani sun yi amfani da littafansa musamman waɗanda ya tasirantu da shahararren malamin nan ibn arabi da kuma bin tafarkinsa a kansu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1600 da suka gabata a rana irin ta yau kamar yadda tarihi ya nuna wato takwas ga watan zulkadin shekara ta 385 bayan hijira ali bin umar da raini babban malamin hadisi ko marubuci kuma masanin fikihu ya rasu a birnin bagdaza na iraki bayan kammala karatun sharafage ya je kasar masar sannan kuma ya yi amfani da damar da yake da ita wajen tattaro bayanai waɗanda ya samu ta fuskacin tarihi musamman ma tarihin malaman tafsiri da kuma malaman fikihu da irin rubuce-rubucen da suka yi baya ga kuma ya yi amfani da wannan damar wajen rubuta littattafai daban-daban akan dukkanin waɗannan ilmomi da ya bincike a kansu mafi shahara daga cikin littattafan da ya rubuta dai shine al-muftah wal ma'amil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 isra'ila da neman tsugunar da falasinawa a kasar siriya bayan da kasashen masar da jordan suka ki ta yin shugaban amurka donald trump da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Gwamnatin Gaza ta gargaɗi Falasinawa kan jita-jita da ake ta yaɗawa na yin hijira daga zirin Gaza ta filin jirgin sama na Ramon na haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana ɗaukan watsa jita-jita a matsayin wani mummunan kamfe da gwamnatin mamayar Isra'ila ke jagoranta ganin ya watso a tsakanin Falasinawa, tare da yin tasiri a kwakwalensu domin kawo cikas a ƙoƙarin 'yan gwagwarmaya da raunana al'ummar Falasinu kan huɓasansu. na ci gaba da yin riko da falasino a matsayin ƙasarsu ta gado ofishin yaɗa labarai na gwamnati a zirin gaza ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa sun bi diddigin yadda aka yaɗa labaran karya a baya-bayan nan a shafukan sada zumunta dangane da shirye-shiryen da ake yi na yin hijira daga zirin gaza waɗannan maganganu marasa tushe ko asali suna fitowa ne daga ɓangaren masu son kawo rudani tare da haɗin gwiwar wasu ɓangaren bangarori na waje kuma suna yada batun fara balaguran iyalan falasinawa ta hanyar filin jirgin sama na ramon zuwa kasashe daban-daban na duniya ofishin ya kara da cewa suna tabbatar da cewa waɗannan bayanai kwata-kwata karya ne kuma wani ɓangare ne na mummunan kamfe na tsarin da ke nufin kawo cikas ga tsayin daka na al'ummar falastinu da gurgunta tunaninsu na ƙasa da kuma tura su zuwa gudun hijira ta tilas ƙarƙashin matsin lamba da wahalhalu na yaƙi ofishin ya ƙara da cewa babban laifi da ke tattare da wannan maganganu a matakin farko shine gwamnatin mamayar isra'ila kuma ana tallata batun ne ta hanyar asusun bogi da asusun yaudara ko kuma lalataccen asusun ajiya ko kuma asusu ne na wasu mutane da ba su da cikakken ingantattun bayanai ya ci gaba da cewa waɗannan mutane suna amfani da takardun jebu da takardun neman izinin doka marasa amfani kuma suna inganta rudun tunanin 'yan mamaya ta hanyar abin da ake kira da ijira mai aminci wanda gwamnatin mamayar isra'ila za ta ɗauki nauyin kuɗaɗe a wani yunkuri na awata mummunan fuskar tsare-tsaren hijiran jama'a wanda gwamnatin mamaya ta gaza aiwatar da shi ta hanyar nuna ƙarfi kuma yanzu take neman aiwatar da shi ta hanyoyi masu ɗauke da yaudara da kwaɗaitarwa ofishin ya yi gargaɗi kan haɗarin da ke tattare da shiga cikin wannan farfaganda mai guba wacce ke aiki da wata manufa ta 'yan sahayoniya da gwamnatin mamaya ta mafarkinsa tsawon shekaru da dama da suka gabata wato kwashe falatsinawa daga mazauninsu na asali lamarin da zai wanzar da mafarkin gwamnatin 'yan mamaya haka kuma ofishin yaɗa labaran gwamnatin gaza ya kara da yin gargaɗin cewa al'ummar Falasinu su guji yaɗa lambobin waya da bayanai marasa tushe da ake watsa su a ƙarƙashin waɗannan yakin ƙwaƙwalwa na yahudawan sahayoniya ya yi kira ga falasinawa da su yi taka tsantsan da cikakken faɗaka kan ire-iren hatsarin da suke ciki domin wasu daga cikin waɗannan lambobi ana amfani da su ne a matsayin kayan aikin leƙen asiri da hanyoyin sadarwa na tsaro da nufin durƙusar da matasan falasinawa bayan da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gaza kutsawa cikin ƙungiyoyin gwagwarmayar ƙasa domin naɗan sirrukansu. su sanarwar da ofishin yaɗa labaran na gwamnatin gaza ta fitar ta jaddada cewa yin hijira daga ƙasar gado da aka mamaye ba zaɓi ba ne na aminci amma tabbas makirci ne mai hatsari da ke ɗauke da alkawarin ƙarya wanda ke kunshe da ruɗi kama mutane tatsar bayanai ta hanyar tambayoyi kisa da kuma kisan gilla kai tsaye musamman lokacin tafiya ta wurare masu muhimmanci ko wajen da baya ƙarƙashin doka a hukumance hakanan kuma ya jaddada cewa 'yan tsiraru da suka bar zirin gaza a baya-bayan nan sanannu ne kuma suna daga cikin marasa lafiya da waɗanda suka samu raunuka waɗanda aka kammala shirye-shiryensu na balaguro zuwa ƙasar waje ta hanyar mashigar karim shalom kuma ba bakin haure ba ne duk abin da aka watsa a kansu saɓanin gaskiyar lamari da ke ciki ne wato ƙarairayi ne aka yada da gangan da kuma murguɗa gaskiya dangane da wannan farfaganda mai guba gwamnatin gaza tana yin kira ga falasinawa da kada su dogara da jita-jita da bayanan karya ko kuma su ba da gudumawa wajen yada su ta kuma buƙaci hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta kai rahoton duk wani mutum da ake zargi da ke yunkurin cin gajiyar buƙatun jama'a da kuma bayar da shawarar yadda za a iya shirya yin hijira ta hanyar doka domin kare manufar 'yan sahayoniya ce ta kuma yi kira da a tuntubi hukumomin da abin ya shafa don tantance duk wani bayani ko kuma neman taimako da idanganci hakan gwamnatin gaza ta tabbatar da cewa ba za ta lamunci yin sakaci wajen kama duk wanda ya aka tabbatar yana da hannu wajen yada rairayi da jita-jita ko mu'amala da bangarorin da suke kiyayya da al'ummar falasinu ba domin kiyaye tsaron al'umma da kuma mutuncin ƙasarsu. su ƙarshe sanarwar ta jaddada cewa falasɗinu ƙasa ce mai tsarki kuma ba ta sayarwa ba ce ba za a tumɓuke al'ummar falasɗinu masu girma daga wannan ƙasa ba kuma maya a cikinta abin alfahari ne da tsayin daka yayin da hijira daga cikinta ruɗu ne mai kisa ranar 4 ga watan maris ne a wani taron gaggawa na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan falasɗinu ya amince da shirin sake gina gaza ba tare da raba falasɗinawa da ƙasarsu ta gado ba ana sa ran shirin zai ɗauki tsawon shekaru biyar ana aikatawa kuma zai lashe kuɗi kusan dala biliyan hamsin da uku sai dai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka sun yi watsi da shirin tare da yin biyayya ga shirin da shugaban amurka donald trump ya gabatar na raba falastinawa da gaza ta hanyar tilasta musu gudun hijira zuwa kasashen makwabta kamar masar da jordan duk da cewa dukkanin kasashen biyu sun yi watsi da wannan shiri sannan wasu kasashen larabawa da kungiyoyin yankin da na kasa da kasa suka goya musu baya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta killace gaza na tsawon shekaru goma sha takwas inda kusan miliyan ɗaya biyar daga cikin falasinawa miliyan biyu hudu suka rasa matsugunansu bayan da aka rusa musu gidaje ko lalata su a yakin da aka yi na ƙoƙarin raba su da yankin tabbas yankin gaza ya shiga wani yanayi na yunwa sakamakon rufe mashigarsa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi domin hana kai agajin jin kai sannan a baya bayan nan amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun sake yunkuri na korar falastinawa daga zirin gaza inda suka bayyana cewa za a tsugunar da falastinawa ne a kasar siriya ganin yanzu siriya ba ta da alkiblar siyasa musamman ganin yadda sabbin shugabanninta suke neman samun karɓuwa kowa a wajen amurka da yahudawan sahayuniya kamfanin dillancin labaran igna ya habarta cewa ranar litinin din nan ne gidan talabijin na cbs ya watsa rahoton cewa amurka da haramtacciyar kasar isra'ila sun yi yunkurin tattaunawa da sabuwar gwamnatin siriya kan shirin shugaban amurka donald trump na tilastawa falastinawa yin gudun hijira zuwa kasar siriya ta hanyar kauda kansu daga ci gaba da zama a zirin gaza kuma za a nema musu wurare da za su gamsu da su a cikin kasar ba tare da tsangon. koma ba kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa ya ruwaito daga majiya mai tushe da ba a bayyana sunanta ba da ke da masaniya kan manufofin gwamnatin trump na yankin gabas ta tsakiya na cewa gwamnatin amurka ta yi yunkurin yin magana da sabuwar gwamnatin syria da wasu bangarori na uku wata majiyar kuma ta kafa sadarwa da ba a bayyana sunanta ba ta ce an tuntubi gwamnatin siriya kan wannan batu amma babu tabbas ko bangaren siriya ya amsa bukatar amurka ko a'a a cikin wannan yanayi wani babban jami'in kasar siriya wanda kafar sadarwar bata ambaci sunansa ba ya ce bai da masaniya kan wata tuntuba daga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ko amurka dangane da wannan batu kamfanin dillancin labaran ikna ya habarta cewa ya nakalto daga majiya mai tushe cewa gwamnatin trump da haramtacciyar kasar isra'ila sun kuma tuntubi gwamnatin sudan da somaliya a matsayin wurare da za a sake tsugunar da falasinawa mazauna gaza cibiyar ta kara da cewa kalaman na trump sun karfafa wa haramtacciyar kasar isra'ila gwiwa wajen tuntubar wasu kasashe domin lalubo damar gunar da falasinawa nesa da zirin gaza a gefe guda kuma kafar yada labarai ta amurka ta rawaito jakadan somaliya a amurka na tabbatar da cewa gwamnatin amurka da haramtacciyar kasar isra'ila ba su tuntubi gwamnatin somaliya kan wata shawara ba ballantana wannan batu mai sarƙaƙiya a kwanakin da suka gabata ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faki ya tabbatar da cewa ƙasarsa ta yi watsi da duk wata shawara ko wani shiri daga wani bangare da zai gurgunta 'yancin al'ummar falasino na rayuwa cikin lumana a ƙasarsu ta gado wani babban jami'in gwamnatin sudan ya kuma ce sudan bata samu irin wannan shawarar ba kuma hakan ba zai samu amincewa daga mahukuntan ƙasar ta kowace hanya ba a gefe guda kuma shugaban amurka donald trump ya ce a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu a fadar white house a ranar 4 ga watan fabrairu cewa amurka za ta mame zirin gaza tare da mallakarsa Trump ya yi nuni da cewa a halin yanzu Gaza ta zama wani yanki da ya ruguje gaba ɗaya yana mai cewa zai fi kyau falasinawa a gaza su koma wasu sabbin matsugunai da za a gina a kasashen makwabta musamman masar da jordan ya kuma ikirarin cewa falasinawa ba su da wani zaɓi illa barin gaza sai dai masar da jordan sun yi watsi da shirin na trump inda wasu kasashen larabawa da na turai da kuma ƙungiyoyin yanki da na ƙasa da ƙasa suka shiga cikin marasa amincewa da wannan gurguwar shawara ta raba al'ummar gaza haɗu tushensu na asali ta hanyar zama bakin haure a wani wurare na daban a nasa bangaren taron kolin kasashen larabawa ya amince da shirin da masar ta shirya na sake gina gaza ba tare da raba falasinawa da muhallinsu ba an amince da shirin wanda zai kwashe shekaru zai kwashe tsawon shekaru biyar ana yin sa da zai ci kuɗi dala biliyan hamsin da uku. sai dai haramtacciyar ƙasar isra'ila da amurka sun sanar da kin amincewa da shirin tare da yin riko da shirin shugaban amurka donald trump na korar falastinawa daga zirin gaza kamar yadda yahudawan sahayuniya su karɗa masa masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. tarbiyyar iyali mistararo salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau masu sauraronmu abin kauna za su jure sauraronmu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. A shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne mana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taba jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya sama al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imamu ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a ƙas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me Ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko mana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai ya zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na birnin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV da muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba akan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka. Mataki na gaba tambaya shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zowa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya na kuma gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu yara manyan iyaye Yara ku yada da Allah sannan yara ku yi makaranta kun ga irin haka shi ne. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha dubu biyar da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.